kai salati da ɗaukaka ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Muna yi wa ‘yan uwa sallama da harshen Sheikh, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau za a yi bayani a kan ganin ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam a mafarki. Shin idan mutum ya ga annabi a mafarki zai yiwu ya gaya mishi wani abu kuma abun ya amfana? na da na biyu kuma insha Allah za a yi bayani akan bayanin da aka fara a wancan makon shi maza don taba yau kuma kwanan wata shine uku ga watan bakwai dubu daya da dari hudu da arba'in da uku hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a miladiya kuma fudu ga watan biyu dubu biyu da ashirin da biyu ranar juma'a a nan masallacin mai albarka gwani kiliya islamic foundation da ke birnin maiduguri mai gabatarwa shine a sheik dr ali shatima almiskin radiyallahu an na'am yan uwa a nasu don allah a saurari karatu sa'annan kuma kowa don allah ya kashe wayansa ko kuma ya sa a salin duk karatun da ake yi muna sa a group ba sai an kawo an ajiye waya a nan ba in an sa a group mutum zai iya samu wassalamu alaikum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 majalisi da za mu kaddamar da bayanai da suka shafi addininmu addini dama ya ƙayyada kuma ya khassasa taƙayyidin shi ne ya zamanto faɗakarwan daga malamai kuma ya khassasa taksisin shi ne a faɗakar da ilmi da zai amfani al'umma duniya da lahira to yau za mu taba bayanai kusan guda biyu zuwa uku bayani na farko shine ganin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a mafarki da kuma ganinsa a farke shin ya matsayin haka a musulunci to shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dai kamar yadda aka sani shine hakimi shi zai hukunta abin da zai zai yi da kuma abin da ba zai yi ba hukuncinsa hukuncin Allah madaukakin sarki to daga cikin hadisai hadisai sun yawaita amma za mu ɗauki hadisi na Bukhari wanda aka samo daga Abu Huraira radiyallahu an da kuma al-Imam Muslim da Alimam, imam abu dawud da kuma Turmizi da nasa'i da ibn maja da sauran malaman hadisi duk sun rawaici wannan hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake ce mana man ne fil manami fa ne fil yaqadha duk wanda ya ganni a mafarki to da sannu zai ganni a farke wayansu suka yi ta ta'awilai ta'awilai da dama dangane da ganin ma'aiki a farke to hadisin nan yana ɗauke da mabahasosi da dama na farko dai asalin ganin shin ganin musulunci ya tabbatar da shi ne hakika musulunci ya tabbatar da ganin malamai magabata da kuma waɗanda suke bayan bayansu su al'imam al-kurtubi su sun tabbatar duk wanda ya yi inkarin gani ru'uya a cikin musulunci to wannan mulhidi ne ake ce masa bayaninsa yana nan a cikin suratu yusuf ya ce la yunkiru ru'ya illa mulhid babu wanda zai yi inkarin ru'ya ma'ana mafarki face mulhidi wanda ba shi da addini ko kuma mu'tazilawa haka alimam imam ibn qayyim al a cikin kitabu ar-ruh ce, la yunkiruha illa man huwa ajhalu an bil arwahi wa ahkamiha wa sha'niha ba zai yi inkarin ru'uya ba face wanda ya jahilci ya zamanto jahili da al'amura ta al'arwah da kuma hukunce-hukuncensu da kuma matsayinsu a cikin musulunci madogaransu akan wannan maganar littafin Allah da sunnar ma'aiki da ijma'in malamai musulmai domin shi littafin Allah madaukakin sarki a kusan cikin ayoyi goma a cikin nasin alkur'ani ya ambaci ru'uya ma'ana ya ambaci mafarki to a cikin wa'annan ayoyin ayoyi dai wa'ansu suna suratu alfathi wayansu suna dai gurare da dama amma dai dan mafarki dai an saukar da sura ta musamman irin suratu yusuf babu wani littafi na musulunci na hadisi wanda ba a yi babin mafarki ko littafin mafarki a cikinsa ba ga limamu malik a cikin muwatta sai da ya zo da kitabun ru'iya ya kuma khassasa ga wannan ru'iyan Ba abuwabai babi guda biyu ga Imam Bukhari a cikin sahihinsa sai da ya zo da kitabu ta'bir ya sanya cikin wannan kitabu ta'bir ɗin kusan babi hamsin da hudu dukkansu kan mafarki suke magana ga Imam Muslim shi ma ya rawaici kitabu ar-ru'ya a cikin sahihinsa ya zo mana da babi har guda hudu ga al-Imam Abu Dawud a cikin sunan dinsa, a cikin kitabul adabi sai da ya zo mana da babun ru'ya haka kuma al-Imam Tirmidhi a cikin sunan dinsa, sai da ya zo mana da kitabun ru'ya yana dauke da babi babi har guda goma ga Ibn Majah a cikin sunan dinsa, shi ma ya zo da kitabu ta'birir ru'ya to a cikin wannan kitabu ta'abirin ru'ya sai da ya zo da babi babi kusan goma ga limamu darimi kitabun ru'ya ya zo da babi goma sha uku ga musannaf na ibni abi shaiba shi ma ya zo da kitabun ru'ya babi kusan goma sha uku to wayannan duk malamai in mafarkin ba shi da amfani ƙarairayi za su ruta wayannan abuwabai babi-babi da muka irgau su a nan tsammaninka hadisai nawa suke ɗauke da su za su kai kusan hadisai ingantattu fiye da ɗari to wayannan duk hadisan gaba ɗaya ƙarairayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu kuma su ƙarairayin za su rubuta to hakan zai tabbatar mana cewa duk wanda zai yi inkarin mafarki a cikin musulunci to jahili ne babu jahili jahili ne ma na ƙarshe shi yasa ma im al-imam al-qurtubi ya kai shi har ga kafirci to na biyu shine wanda zai yi mafarkin su mutane uku ne su mutane uku su za su yi mafarkin na farko in ma ya zamanto mai mafarkin nan annabi to mafarkin annabi wahayi ne duk wanda yayi yi inkarin mafarkin annabi to kamar yayi inkarin alkur'ani mai girma dan babu bambanci tsakani su ma'aiki sallallahu alaihi wasallam eh, ubaidu bin umair a cikin sahih bukhari yake ce mana ru'yal anbiya'i wahmi sai ya karanto mana ayan da take cewa qad saddaqta ru'ya ayan da kuma take cewa inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara ru'yan nan in ba wahayi ba kamar qur'ani da bai yadda ya yanka ya yanka ɗansa dan dalilin wannan ru'ya da yayi ba misali a gaya masa cikin mafarki ya yanka ɗansa annabi ibrahim alaihi salam kusan kwana uku yake ganin wannan mafarkin na cewa ana bashi shi umarnin ya yanka kuma ɗansa zai yanka to mutum zai iya ya yi tsammani in mafarkin ba wahayi aka yi musu ba zai yi tsammanin cewa mutum ya dogara da mafarki ya yanka ɗansa sai dai umarnin nan da ya zo dole ya tsaya a matsayin wahayi wahayin nan kuma kamar yadda ake musu wahayi a farke haka ake musu a cikin mafarki in ba su daidaita ba ba za a dogara da wannan mafarkin har a yanka ɗa ya zamanto wannan yankan da aka ba shi umarni ya yi ya zamanto a matsayin layya a mu na musulunci inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madha tara da ya gaya wa ɗansa ishaq cewa gashi fa an bani umurni a cikin mafarki in yanka ka in yi yanka kuma kai zan yanka daga nan ɗan da ya fahimci cewa mafarkin annabawa wahayi ne daga Allah sai ya ce ƙala ya abati fa'al tumar babana ka yi abin da aka baka umarni saboda shi ya san cewa babu bambanci tsakanin mafarkin annabi da kuma umarni da za a bawa annabi a farke babu bambanci tsakaninsu shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam addini yake koyarwa sahabbai ta wurare guda biyu in ma ta mafarki ya samu wani abu ya gaya musu ko wani ya yi mafarki ya tabbatar da shi a matsayin addini to wannan duk sun tabbata a cikin musulunci shine mutum na farko da zai yi mafarki a tabbatar da mafarkinsa a matsayin addini na biyu mumini mumini a musulunci shi matsayin mafarkinsa shine juz'i ne na annabci ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an min nubuwa a wani hadisin yake ce mana zahabatin nabawatu wa baqiyatil mubashirat qila mal mubashiratu ya rasulullah qala ru'yar rajuli salih yaraha أو ترى له ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة أجا أنك راشد سونا يقود أبيو نفرقو جزئين نأنفشي نبيكما أن يمس سونا دا المبشرات سبيدا zai yiwu a samo abin da ya shafi addini a cikin mafarki shi yasa musulmi ba zai raina mafarki ba mutum na uku da za a yi masa mafari za a arzuta shi da mafarki ko kafiri zai iya ga wani abin da zai amfani musulmai amma shi kafirin za a nuna mishi ne don ko a gargadi a yi masa gargadi kamar yadda aka yi wa wa'yansu mutane daga cikin magabata don su yadda da annabawansu irin annabi Yusuf alaihi salam sarkin da yayi mafarki ai ba musulmi bane a lokacin da yayi mafarki wa qala al mala'u inni ara wa qala al maliku inni ara sab'a baqaratin simalin yakuluhunna sab'un ijafun wa sab'u sumbulatin khudrin wa ukharu yabisat يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين ka gani a lokacin ma akwai ire-iren mutanen nan da kuke gansu a yanzu wannan sarkin da ya fito ya ce gafa jiya na yi mafarki kaza kaza kaza sai kamannin kamannin mutanen da muke tare da su a wannan lokacin sai suka ce a a wannan ai wasan shedani ne kada ka kula ma da wannan ire-iren ru'yan nan وقال الذي اشتراه من مئة قالوا a أحلام wa ma nahnu bi tawili lahlami bi alimin wani ne ɗaya daga cikin mutane cikin masu hankali ya cewa sarkin nan waƙalar lazi na jamin huma waddakara ba da ummatin ana unabbiyukum bi tawilihi fa arsilun yusuf ayyuha as-siddiq aftina fi sab'i baqaratin siman ya'kuluhunna sab'u ijafun wa sab'u sumbulatin khudrin wa ukhra yabisatin la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون daga nan ne fa da wannan bawan Allah da ya je ya gaya wa annabi Yusuf alaihi salam a cikin sijin da ya fassara masa wannan mafarkin ya zo ya gaya wannan sarkin da ya gaya wannan sarkin ka gani manufar mafarkin arne kenan duk lokacin da Allah ya so ya nuna wa wannan arne girman wani bawa ko mumini ko annabi sai ya nuna masa girman wannan bawan Allah ta hanyar mafarki ko ta hanyar makamancin haka shi wannan bawan Allah da aka fassara masa wannan ru'uyan. sai ya ce wa qala maliku tuni bi wannan dole lalle lalle sai an je an zo mun da annabi yusuf falamma ja'ahu ar-rasul qala irji' ila rabbik qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balu an-niswati allati qattana aydiyahunna inna rabbi bikaydihinna alim qala ma khatbukunna ila akhir al-ayat ka gani wayannan duk ayoyi ne daga farkon suratu yusuf wanda ayan da take cewa iz qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin zuwa ƙarshen wa rafa'a abawaihi 'ala al-'arsh kusan ayoyi nawa kusan ayoyi 100 duk akan mafarki suke magana dukkansu mafarki suke fassarawa sura sukutun aka saukar a cikin Qur'ani dan mafarki dan fassara wa'ansu mafarki to anan zamu fahimci cewa mafarki tana da muhimmanci a cikin musulunci shi yasa babu wani hanya a cikin musulunci da musulmi a duniya zai ga Allah in ba ta hanyar mafarki ba al-imam an-nawawi ya cikin sahihi al-imam muslim sharhan da yayi wa sahihi al-imam muslim ya nakalci daga al-imam al-qadi ijma'i ko ittifaqi na malamai cewa وقد اتفق العلماء على جواز رؤية الله في المنام وصحتها حتى مال مال من مالمي إمام أهل السنة والجماعة ابن أح ابن حنبل أحمد ابن حنبل شيما يتي ياغا الله سني مغانا دشي wannan maganan al-Imam al-Qurtubi ya nakalce shi a cikin at-Tazkar haka kuma al-Imam Ibn al-Jazari ya nakalce shi ya nakalce shi a cikin an-Nashr da isnadinsa haka kuma ga al'imam abu hanifa shi ma ya ga Allah kusan ɗari ya karbi addu'a a gurin Allah ittifaƙi ne na malamai cewa ma'aiki ya ga Allah a cikin mafarki ittifaƙi ne shi yake faɗa cewa atani rabbi fi ahsani sura فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري يا رب wannan duk mafarki ne dalilin wannan mafarkin ne ma Allah ya saukar da ayan da take cewa ma kana li min ilmin bil mala'i la'ala idh yahtasimun to malamai sun yi ittifaqi akan cewa Allah za su yi hira da bawansa a cikin mafarki kamar yadda al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya shi ma a cikin Madarijus Salikin ya nakalci magana ta Uba da Samit as-Sahabi al cewa رؤيا المؤمن كلام يكلم الله يكلم الرب عبده to don haka duk lokacin da ru'ya ta samu alaƙa da kafiri to tahziri ko inzari ake yi wa wannan kafirin game da wani salihi ko kuma wani annabi muhimmancin mafarki a cikin musulunci ɗaya ne daga cikin shaidu da suka bawa annabcin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shaida a cikin hadisi da al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya nakalce shi a cikin musnadinsa daga al-Irbad ibn Sariya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni inda Allah la khatimun nabiyyin wa inna abi adama lamunjadalun fi tinati wa sa'ukhbirukum an dhalik na farko da'watu abi Ibrahim ورؤيا وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات الأنبياء يرين رأت أمي نورا خرجت منها أضاءت له كسور الشام ببصرة ya gani ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kansa ya tabbatar da shaidan annabcinsa da ru'yan mamarsa ma'ana amina radiyallahu anha haka kuma ɗaya ne daga cikin mafarin annabcin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mafarki hadisi ne na Aisha radiyallahu anha wanda take ce mana awwalu ma budi'a wanda yake ce mana awwalu ma budi'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min alwahyi الرؤيا ruya وفي رواية الرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya koyarwa sahabbansa muhimmancin mafarki a cikin musulunci duk sallan da yayi sai ya tambaye su kamar yadda hadisi daga cikin al-Imam sahih al-Imam al-Bukhari kitabul janais daga Samura ibn Jundub Samura ibn Jundub shi yake ce mana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru كان مما يكثر أن يقول لنا أيكم رأى الليلة أو البارحة رؤيا هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا duk sallan da ya yi sai ya tambaye su cewa shin ba wanda ya yi mafarki jiya da dare? akwai lokacin da ya tambaye su da ya tambaye su suka ce babu wanda ya yi mafarki ya rasulallah sai ya ce a to ai ni na yi لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد إنه يدخل ذلك الكلوب في شرقه حتى يبلغ قفاه ويفعل بشرقه الآخر مثل ذلك فيعود إليه فيصنع مثل ما فعل المرة الأولى فقلت من هذا قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع ورجل قائم على على رأسه بفهر أو بصخرة فإذا ضربه تدهده الهجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إليه حتى يعود رأسه كما كان فيعود إليه فيصنع مثل ما فعل المرة الأولى فقلت من هذا قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على ثقب مثل التنور فيها رجال شيوخ ونساء وشبان فإذا اقترب ضوضوا فقلت من هذا قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم وفي وفي النهر رجل يسبح وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة فإذا أقبل الرجل الذي في النهر رمى الرجل الذي على شط النهر في فيه بحجر فرده حيث كان فقلت من هذا قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على روضة خضراء وفي أصلها شجرة وفيها شجرة وفي أصلها شيخ وصبيان فصعدت الشجرة فرأيت دارا لم أر قط أحسن منها ثم أخرجاني فصعدا بي الشجرة فرأيت دارا هي أجمل وأحسن فقلت طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت فقال أما الذي رأيته يشدخ رأسه فرجل كذاب يحدث بالكذبة فتصنع به كذلك إلى يوم القيامة وأما الذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار وأما الذي في الزك وأما الذي في السكب فهم الزناد وأما الذي في النهر فآكل الربا والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله أولاد المسلمين فأما هذه الدار فدار عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء ارفع راسك فرفعت راسي فاذا فوقي مثل السحاب قال ذاك منزلك قلت دعاني ادخل منزلي قال انه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملت لاتيت منزلك gani hadisin na yana nan cikin Bukhari yana nuna mana girman mafarki a cikin musulunci an ba ta da amfani a cikin musulunci da ma'aiki ba zai tambaye su mafarki ba to na uku gayan mafarki gayan mafarki shekaru arba'in ne Allah zai nuna maka mafarki ba za ka yi gaggawa ba zai yi mafarkin nan ya kai har shekaru arba'in kafin ka samu natijarsa sakota a shi yasa tun daga lokacin da Allah annabi Yusuf alaihi salam ya ce wa mahaifinsa cewa إني رأيت أحد عشر shamsa wal والقمر رأيتهم لي ساجدين daga wannan lokacin har zuwa wannan fassaran wannan mafarkin Shaddad ibn Aus da kuma Salman al-Farisi a cikin musannaf eh, na Abdul da kuma Ibn Abi Shayba wanda al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa ya nakalce su a isnadi ingacacce yake ce mana kana baina ru'ya Yusuf Wata wiliha 40 sana tsakanin ganin annabi Yusuf da kuma fassaran ganin kal ma'ana wannan ru'yan akwai shekaru 40 tsakanin su shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a lokacin da mahaifinsa ta ga wannan mafarkin da kuma zuwa lokacin da aka ga wannan fassaran tsakanin su shekaru 40 ne lokacin da ya haife shi lokacin da ta haife shi ta yi mafarkin ko ta ga hasken nan eh, ya fita a jikinta hasken nan kuma ya haskaka duniya to a shekaru nawa da shekaru nawa aka bayi wa ma'aiki annabci arba'in to tsakaninsu nawa shekaru arba'in ne shi sa al'imam al-kurtubi yake ce mana muntahar ru'ya arba'una sana gayan mudda zamani da za a jinkirta mafarkin mutum shekaru arba'in ne to daga nan za mu yi istisna malamai da dama suka yi istisna, me yasa ne suka ce a sai shekaru arba'in shin akwai dalili a cikin nasin alkur'ani E eh, akwai dalili amma ta hanyar mulahul ilmi mulahul ilmi in an ce akwai matinul ilm akwai mulahul ilm mulahul ilmi malamai da yawa sun yi amfani da shi yusta'annasu laha li mulahil ilmi fil islam irin su al-imam ibnu hajar al-asqalani a cikin fathul bari kitabu sala lokacin da yazo hadisi na rifa'a ibn rafi' wanda yake cewa laqad ra'aytu bid'atan wa sab'ina malaka salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal anan aka samu adadin mala'ikun da adadin da adadin harfofi na wannan kaliman saboda me saboda ma'aiki da wahayi yake magana duk kaliman da ya fito a bakin ma'aiki wahayi ne shi yasa malamai suka bada ƙarfi da himma ga wannan fanni da ake ce masa mulahul ilmi kamar yadda al-imam al-qurtubi radiyallahu an ya bayyana hakan a cikin al-muwafaqat haka al-imam al-qurtubi shi ma tafsirinsa lokacin da ya zo fassara bismillahir rahmanir rahim sai da ya zo da maganganun sahabbai irin su Ibn Mas'ud da sauransu akan hakan haka kuma malamai irin su Nadr ibn Shumail su ma sun bayyana a ƙarshe a ƙarshe dai akwai irin su Ibn Qayyim al-Jawziya musamman suna da tafsirai in ka shigo cikin Bada'i'ul Fawaid fassaran da yayi wa suratu Qaf da suratu Sad da kuma Alif Lam Mim da Alif Lam Re da sauransu fassaran da ya yi musu mulahul ilmi ne ba a samu a cikin hadisi ba ba a samu a cikin a maganganun sahabbai ba wannan fahimta ne Allah zai bawa nagartattu daga cikin bayansa. to a wannan babin za a gano adadi na shekaru da aka ɗauko aka sha tsakanin kallon annabi yusuf da kuma fassaran wannan kallon adadin shekaru arba'in ɗin nan aka ɗauko su a faɗin annabi Yusuf alaihi salam lokacin da yake ba wa mahaifinsa ko da mahaifiyarsa bayanin abin da ya gani kuma bayanin fassaran da kuma ya gani yake ce musu wa qala ya abati wa rafa'a abawayhi 'ala arshi wa kharru lahu sujadan wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu kad ja'alaha rabbi haqqan وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نذق الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم أغني ما لمين ملح العلم سيدة سكي استئناس دا كلمة من ونن آية سكا فهمشي madogaran shekaru arba'in ɗin nan fa a wayannan kalmomin daga faɗin sayin na Yusuf zuwa ƙarshen ayan aka samo in ka karanta ayan nan kalimomi arba'in yake baka to wannan shi ma ɗaya ne daga cikin dalilai da ya sa aka tabbatar da ingancin wannan hadisin to matsayin ru'uya daurin ru'uya a cikin musulunci wani irin gudunmowa ce mafarki ya ba wa musulunci kasan mutane da yawa sun ɗauki mafarki kamar wani abu ne wanda ba ta da alaƙa da addinin musulunci a in ba don rashin sani ba hamsin ko sittin cikin ɗari na addinin musulunci gaba ɗaya mafarki ne hamsin ko sittin dai zuwa sittin gaba ɗaya daga mafarki aka samu misali ɗaya zan baka kiran sallan da kake yi fa mafarkin wayansu mutane ne kiran sallan nan da ake yi mafarkin wa'yansu mutane ne daga cikin sahabbai ba ma mana ma'aiki ba fa muta sahabbai guda biyu suka yi mafarki sai aka tabbata aka tabbaka wannan mafarkin a matsayin shi'ar ne na addinin musulunci da shi ma za a shigo sallah irin su Abdullahi ibn Zaid a cikin sunan Abi Dawud yayi mafarki aka koyar masa kiran sallah da ya zo ya gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai daga baya sayyidina Umar ya ji labari shi ma ya yace ya Rasulullahi nafsin ru'ya irin wannan ru'yan ni ma nayi shi fa ke yake ce masa to ma yamna'uka an tukhbirani ya Umar me yasa baka gaya mun ba ka gani to in ba ta da amfani zai tambaye shi me yasa ya Umar baka gaya gaya mun ba kusan ya ga wannan mafarkin yana da kwana 20 kafin shi ibnu Zaid ya gani da aka ɗauko kwana ashirin sai ibnu zaid da ya ga wannan mafarkin ya zo ya gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ga mafarkin da nayi ya yi masa kiran sallan nan da ya gani a cikin mafarkin sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kira bilal ya ce shi ne wanda yake da girman murya ya bilal qum fata'allam min ka je ka koyi wannan mafarkin da aka gani in ka koyi wannan mafarkin ka ɗauke shi a matsayin kiran sallah ka je ka yi mana kiran sallah ka gani kiran sallan nan mafa mafarki ne na wayansu mutane muke yi amma ka san girmansa a cikin musulunci ma yake ce nasu ma fi an soffin awwali sun malam ya jiru lam yajidu ilayhi illa an yastahimu lastahamu ولو يعلمون ما في النداء والصبح لا la'atau mafi في التهجير والصبح la'atau huma ولو habuwa. har ma malamai sun yi ijma'i in al'umma gaba ɗaya in sun yi ittifaki sun bar kiran sallah to za a yaƙe su akan wannan kamar yadda za a yaƙe su akan hana zakka kamar yadda ake za a yaƙe su akan ƙin sallah to wannan na ɗaya kenan na biyu daga cikin daga cikin amfani da mafarki ya bamu a cikin musulunci sallan nan mafa a hadisai sun tabbata a farkon lokaci daga mafarki aka samu sallah lokaci biyar dinnan da muke yi a mafarki aka samu hadisi na Malik ibn Sa'sa'a babun mamaki bane zai yi an yi Isra'i da ma'aiki a mafarki kuma daga baya aka yi Isra'i da zatin sa duk zai yi domin Qur'anin mafa a mafarki aka fara bashi kafin a kawo masa shi a farke awwal ma budi abihi rasulullahi min alwahy shi yasa ba laifi bane ayi isra'insa da mafarki sai kuma a ci gaba da isra'insa da zatinsa saboda da mafarkin ne ake so a sawwaka masa abinda zai gani in an kai shi da zatinsa gurin Malik ibn Sa'sata cikin Sahih Bukhari yake faɗa mana cewa ya nakalci daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da nake bacci a cikin Masjidul Haram ga mala'ika Jibril da Mika'il suka zo suka tsaga mun ciki na suka zubar mun eh, suka zuba ilimi a ciki suka ɗauke ni zuwa Baitul Maqdis suka kuma kai ni sama na je na karbi salloli guda hamsin aka aka rage shi zuwa salloli guda biyar daga na farka sai na ganni ina cikin masjidil haram ma'ana ina ka'aba to ka gani wannan anan yake tabbatar mana cewa sallan ma fa a farkon lokaci daga mafarki aka samo ta a gani ba abun mamaki ba ne domin hadisin nan har akwai malamai da suka raunana shi a cikin bukhari yake amma sun raunana shi sabida dan an ce mafarki ne isra'i to ka gani hakan ba zai tabbatar da rashin ingancin hadisi ba domin shi ma'aiki dama za a yi masa wahayi a mafarki kafin a dawo masa da wannan abin da aka nuna masa a cikin mafarki Bakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaki subhi na uku ga azumin da muke yi babban abin da yake cikin azumi menene ba samun lailatul qadri bane sahih al-bukhari daga abdullahi ibn umar radiyallahu an yace nasun uru lailatul qadr wayansu mutane aka nuna musu lailatul qadri fi sab'il awakhir a rana goma ishirin da bakwai wayansu kuma fil ashirin awakhir a rana ta goma na ƙarshe amma a ƙarshe ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce faltamisuha fil ashirin awakhir fi sab'il awakhir kaga lailatul qadri da kanta ba za a ganta ba kuma ba a ganta ba a farkon zamani sai a mafarki Haka kuma hajjin nan da muke yi, amma farki sai da ma'aiki ya yi hajji da sahabbansa kafin a je a yi hajji. Hajjin nan mafa, laƙar sadaka Allahu rasulahun ru'ya bil haq, latar hulunan masjid al-harama in sha Allahu amini na muhalliki ru'usa kuma wa mukassiri na latakafun, fa’ali ma malam ta’alamu, fa ja’ala min duni zalika fathan kariba. Qatada ibn Du'ama as-Sadusi au Ibnu Di'ama Asadusi sadusi yake ce mana, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ga mafarki cewa ya shigo makka ya yi hajji a siffan da Allah ya wasafta shi a cikin wannan aya da suka fito hajjin sai ga kuma kafirai sun hana su a ranar sulhul hudaybiya sai na Umar bin Khattab kafin fitowansu ma'aiki sai da ya gaya masa cewa na ga a mafarki cewa za mu je mu yi hajji da suka fito aka hana su za su koma sai na Umar ya ce ya rasulallah kace ka ga mafarki kuma za mu je mu yi hajji kuma gashi kuma yanzu komawa za mu yi yace to aka ce maka wannan shekaran ne za mu shigo sai kuma ya tabbatar masa cewa fa har da kai a shekaran gaba za mu yi kaga ya samu tabbacin cewa ba zai mutu ba sai har shekaran gaba ko to ka gani amfanin mafarkin kenan da ire-iren abubuwan nan ba su kadai ba ne abubuwan da aka samu a cikin musulunci a mafarki ga hijira na ma'aiki kafin ma yayi hijiran sai da yayi hijira a mafarki tukunna yayi hijiran a zatin sa a cikin sahih bukhari hadisi na Aisha radiyallahu anha ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake ce mana uritu dara hijratikum zata nakhlin baina labatain na ga madina kafin in je mata haka kuma rayuwar ma'aiki gaba ɗaya sai da Allah ya nuna masa a mafarki da rayuwar Abubakar da rayuwar na Umar da rayuwar na Usman da rayuwar na Ali kalifofinsa guda hudu gaba ɗaya sai da ya gansu a mafarki ya kuma fito ya bayyana musu khilafancinsu da kuma abubuwan da zai faru a cikin khilafancinsu gaba ɗaya sai da ya bayyana musu a cikin sahih Bukhari da Muslim hadisi na Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab maiki sallallahu alaihi wasallam yake ce mana baina ma ana na'im ra'aytuni ala qalibin akwai lokacin da ina bacci sai naga ina kan wani ko wata rijiya na ibo ruwa iya gurgudo sai ga abubakar siddiq ya zo shi ma ya ɗebo kwano guda biyu ya ce wa fi naz'ihi da'af wallahu yaghfiru lah sai kuma ga sayyidina umar ya zo ya yi ta ɗibawa har duk duniya suka sha wannan ruwan to a wannan dai aka malamai suka ce khilafanci ne na sayyidina abubakar da umar aka bayyana musu haka kuma a zamanin sayyidina shi bayan ma'aiki sallallahu ya bayyana musu rayuwarsa ya bayyana musu rayuwar sayyidina abubakar ya bayyana musu rayuwar sayyidina umar sahabban bayan rasuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shin sun ga ma'aiki ne sun yi niza'i ya warware musu ko an warware musu an yi hakan kuma ya tabbata daga cikin sunan abi dawud ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi intikali zuwa gidan zuwa yardan Allah sai suka shigo mutane guda biyar aliyun kaza aliyun ibn abi talib abbas ibn abdul muttalib fadl ibn abbas usama ibn usama ibn zaid da shukran su suka shigo don su yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanka da suka shigo sai suka yi tsabani tsakaninsu suka ce ah to da rigansa za mu yi masa wankan ne ko za mu tube shi kamar sauran mutane suna ta jayayya daga nan sai kowa Allah ya saka masa bacci suka yi bacci a guri da suka yi bacci sai aka yi musu magana a mafarkin cewa an yaghsiluhu fi thiyabi da rigansa za a yi masa wankan gaba ɗayansu kuma lokaci ɗaya suka farka kuma suka gama aikinsu suka fito kaga amfani amfanin mafarkin kenan to in ba don mafarkin ba to me za ka gani zai faru a wannan lokaci wani ba zai yadda a tube rigan ma'aiki ba za a yi ta jini da jini amma mafarkin shi ya kiyaye haka kuma bayan rasuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ga zamanin a zamanin sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu an sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu an shi kuma a sa amur ramada musulmai sun rasa ruwan sama sahabbai da musulmai suka rasa ruwan sama hadisin ne yana nan cikin futuh na saif ibn abdullah haka kuma yana nan cikin sunanul baihaqi haka kuma yana nan cikin albidaya wa nihaya ibn kathir za a samu hadisin nan cikin fatul bari kitabul istisqa za a samu hadisin nan a cikin musannaf ibn abi shayba a zamanin sayyidina umar ibn khattab amur ramada kuma al-imam al-ibn kathir da kuma al-imam ibn hajar al askalani suka ce isnaduhu sahih akwai lokacin da aka yi aka rasa ruwan sama a zamanin sayyidina umar bayan rasuwan ma'aiki da shekara nawa shekaru kusan goma sha goma sha aka rasa ruwan sama wani bawan Allah da daga cikin sahabban ma'aiki ake ce masa Bilal ibn al-Harith al-Muzani ya zo makabartar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya Rasulullah inna ummataka qad qahitu al'umman ka sun rasa ruwa ya rasulullah fad'u Allah lahum ka roka musu Allah su samu ruwa sai wani yayi mafarkin shi Bilal ibn Haris al-Mudhani shine yayi mafarkin ya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace yace masa ka je ka gaya wa inna Umar Allah zai ba su ruwa shi kuma da yake ya yadda da ganin ma'aiki ya zo ya cewa sayyidina Umar da ya yadda shi kansa ya yadda da ganin ma'aiki ya ce ya rasula ya Umar ma'aiki ya aike ni zuwa gare ka ya ce in karanta maka sallama kuma in baka bayanin cewa za ku samu ruwa amma a ƙara himma da sai ya gaya wa sayyidina Umar shi sayyidina Umar ɗin bai ce masa ba me yasa ka je makabartar ma'aiki ba bai hana shi hakan ba kuma bai ce masa me yasa ka roƙi ma'aiki da ya mutu ba cewa yayi gaskiya ni dai kan ban gaji ba kuma ba zan gaji ba na yadda da abin da ma'aiki ya faɗa aka samo kuma ruwan to wayannan sahabbai ne yanzu fa hana mutane zuwa makabartan ma'aiki suke ga sahabbai zuwa makabartan suke suke gaya wa ma'aiki makasudinsu muradinsu zai roƙa musu Allah haka kuma sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu an a cikin sahihin imami Muslim hadisi na ma'adan yake ce mana sayyidina Umar ya hau mimbari mimbari ka ga yadda suka yadda da mafarki a cikin rayuwarsu na musulunci sahabbai ne koyi da su ya kamata a yi wayannan su ne kudurarmu a cikin musulunci yayi mafarki kaza yake ah, yake yake me <laughs> to ya ga wani kazare yana taba shi har so uku da ya taba shi sai ya fito yake cewa inni ra'aitu uritu ka anna dikan naqarani thalatha naqarat na gade gashi abin da ya faru Don haka fa mutuwa na sauran kwana uku wa inni la uhurahu illa hudura ajali kaga dan yardan mafarkin nan fa har mimbari suke hau suke gaya wa sahabbai cewa ga mutuwa na ya kuso ya, iso sauran kwana kaza ka gani kuma a cikin kwana kazan sai da ya shirya komai da komansa kuma gashi hakan ya faru an zo kan sayyidina Usman ibn Affan ka shigo cikin musnad na al-Imam Ahmad ibn Hanbal daga na'ila matarsa sai na usman ibn affan yake ce mata a lokacin da rana ne suke zaune sai na usman yana cikin aziminsa yana cikin aziminsa sai ya ga ma'aiki ya ga abubakar ya ga umar da ya yi ɗan bacci ya gansu gaba ɗaya suka ce masa ya usman isbir ka yi haƙuri tuftir indana laila yau fa za ka zo ka yi buɗe bakin azumin nan naka na bakinka tare da mu manufarsu da tare da mu fa su ma suna azumin ku gane wani abu guda ɗaya cewarsu za ka zo ka yi buɗe baki tare da mu kaga ya nuna mana ma'aiki a can mafa ibadar yake abubakar a can mafa ibadar yake umaru a can mafa ibadar yake don haka ba laifi ba ne in ya roƙa musu Allah an gane domin shi ma'aikin da kansa ya ga annabi musa yana sallah a cikin kabarinsa shi ma'aikin da kansa ya ga annabi isa yana labbaik allahumma labbaik yana zuwa ka'aba daga ibada suke to su su yi ibada ma'aiki rasa ibada ta ya ba zai yi ba ɗan uwa a yi haƙuri fa dalilan nan suna nan da yawa kuma don su ‘yan izalan muke yi dan su gano ma'aiki za a gan shi a mafarki kuma za a gan shi a farke duk za a ji dalilan to aka zo kuma kan aka zo kuma kan aka zo kuma kan abin nan warware matsalolin sahabbai ma'aiki shin ya warware matsalolin sahabbai ne bayan rasuwansa a mafarki ya warware su ya warware matsalolinsu ya shigo cikin bukhari a cikin kitabul hajji babu babu faman tamatta bil umrati min alhadi abi jamra ya so yayi umratu ya so yayi tamattu'i a cikin hajjinsa sai mutane suka hana shi cewa tamattu'i fa ba shi da kyau a hajji sai ya zo ya gaya wa ibnu abbas radiyallahu an ibnu abbas sai yake ce masa a kai yana da kyau sunna ci ta da ya bi maganan ibnu abbas ya je ya yi abin da ibnu abbas ya ba shi umarni ya sai ya ga a mafarki ake gaya masa hajjun mabrur wa umratun ya zo ya gaya wa sayyidina Umar sayyidina Abdullah ibn Abbas cewa fa ga abinda na gani a mafarki sai ibn Abbas yake ce masa Allahu akbar sunnatu abil qasim ka gani warware musu matsala akai cikin mafarki ibn Hajar da yazo kan wannan hadisi yace yake ce yajuzul istisna istinasu birru'ya idha wafaqatid dalila yajuzu al istinasu birru'ya idza wafakati dalila ka shigo har yanzu a cikin sahih al muslim ali ibn musir da kuma hamzatu zayyat sun karanta hadisai dubu fiye da dubu daga gurin aban sai kuma daga baya shi ali ibn eh, musir ya sadu da hamza eh, ya sadu da hamzatu zayyat hamzatu zayyat yake bashi labarin cewa annahu ra'an annabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manami fa'arada alai ya ga ma'aiki ya nuna mishi hadisan da ya karanta daga aban gafa ya rasulullahi hadisan da na samo shin gaskiya ne a ga wannan hadisi yace ƙarya ne a ga wannan hadisi yace ƙarya ne kus cikin hadisai dubu din nan fa hadisi bai wuce biyar shida ba hadisan da ma'aiki ce su ne nawan kuma ya zamanto hakan malaman hadisi suke rubutawa ba ta da amfani haka kawai ake rubuta mana ka shigo cikin sunan tirmizi daga husayf tabi'i jalil min ulama'i at-tabi'in malamai ta tabi'ai suka yi ikhtilafi akan tashahudi wani yana karanta at-tahiyatu lillahi waz-zakiyatu uh, zakiyatu lillah wani yana karanta at-tayyibatu salawatu lillah kusan wajihi 20 da sama na ta haya ake ta sabani ba a san da wanne za a yi ba sai shi Khusayb ya ga ma'aiki a cikin mafarki yake ce masa alayka bi tashahudi ibn mas'ud kaga an warware musu matsala ma'aikin ne ya warware musu kuma haka kuma ba ma'anan kadai ba fa a sauko zuwa malaman su waɗanda suke raina mafarki irin su ibnu qayyim al-jawziya da kuma malamin sa ibnu taymiya a cikin i'lamul muwaqqi'in ibn taymiyyah fa yake cewa kana yushkilu alayya ahyanan halu man usalli alayhi aljana'iza wani lokacin a kawo mamaci a ajiye shi a gabana don in sallace shi sai in rasa sanin halin shi mamacin nan fara'aitun nabiyyi hal huwa mu'minun am munafiq ban san mu'mini zan sallace shi ko munafiki zan sallace shi ba fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallama fil manam sai in ga ma'aiki a cikin mafarki fasaltuhu an masaila adida ibnu taymiya yake faɗa fa sai in tambaye shi matsaloli da dama minha hadhihi al mas'ala daga cikin matsalolin da nake tambayan ma'aiki ibnu taymiya yake faɗa akwai wannan mas'ala ta wannan mamacin a ciki na tambayi ma'aiki cewa ya rasulullahi in sallaci wannan bawan Allah mumini ne ko munafiki ban sani ba sai ma'aiki ya gaya masa hadisi riwayoyi guda biyu da har yanzu mu ba mu samo su a cikin littattafan hadisi ba amma muna neman in izala su dawo mana da isnadin riwayoyin nan da ibnu taymiya ya nakalce shi daga ma'aiki ma'aiki ya ce wa ibnu taymiya ya ahmad ibn taymiya allika du'a bi shart علق الدعاء بالشرط يا أحمد الشرط الشرط daga riwaya ce musamman daga ibnu taymiya daga ma'aiki mubasharatan babu wasita tsakanin su babu abubakar babu umar babu usmanu babu ali yaushe suka rayu da ma'aikin ba su rayu ba ko bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da shekaru 700 aka haife shi ko to daga waye hadisin ne ya samo daga ma'aiki ko shin jaizi ne a binciki halin musulmi da ya mutu a san mumini ko munafiki kafin a sallace shi ba jaizi bane ba wajibi bane ko sharɗi ne na kai masa sallah sai ka san halinsa ba za ka yi masa ba sai ka san halinsa ba sharɗi bane ko to annabin da bai san inda sarkan Aisha yake ba ya zai yi ya san bayan rasuwansa da wanda ya rayu da shekaru 700 ya san mumini ko munafiki a gane maganan nan fa wai daga cikin babban dalilan su cewa in annabi ya san gaibu me ya hana shi sanin sarkan Aisha radiyallahu anha lokacin da ya ɓata? sarkan nan kuma yana ƙarƙashin raƙumi amma bai gan shi ba an yi ta shan wahala daga baya raƙumin nan da ya tashi tukun annabi mai sani wannan dalili ne na cewa annabi bai san gaibu ba amma kuma ka zo daga baya bayan rasuwan ma'aiki da shekaru ɗari bakwai ibnu taimiyya kawo gawa a ajiye a gabansa wai ya kalli ma'aiki ya tambaye shi shin gawan nan mumini ne ko munafiki ya zai rasa sanin wannan sarkan a ƙarƙashin raƙumi ya zo ya san halin mamaci da aka samo shi bayan shekaru 700 shi akwai hankali a cikin nan akwai hankali don Allah hmm. to in har zai san in har zai san halin wannan mamaci da aka samo bayan rasuwar ma'aiki da shekaru 700 to wannan sanin gaibi ne ko shahada ne tambayan kenan kawai in gaibi ne ya aka yi ma'aike sani da ibnu taymiya zai tambaye shi a kai. a gaya mana to kuma daga baya sai a tabbatar mana riwayoyin nan daga ina daga wani littafin hadisi aka samu a nan fa bai tsaya fa al'amarin nasu ba ya sauko amma bari kafin mu karasar da maganansa yin hakan ya faru tsakanin malamai na tabi'ai kamar irin su abu dawud ya nakalci hadisi daga cikin sunaninsa ko in ce athar daga cikin sunan ɗinsa in ka shigo cikin kitabu aljana'is babu tagmidil mayyit daga abi maisara shi abi maisara ɗin yake faɗa cewa غمضت جعفرا المعلم في حال الموت جعفر المعلم da ya zo mutuwa da ya mutu sai na wanke masa a yi na shafa masa fuskansa na rufe masa idanuwansa daga baya sai kuma na ganshi a cikin mafarki yake gaya mun a cikin daren da ya rasu na ganshi a cikin mafarki yake gaya mun a'zamu ma kana alai babban abin da ya faranta min rai daga gurinka shine tagmiduka li qabla an amut rufe fuska na da kai lokacin da na mutu ka gani muhawara ne tsakanin wanda ya mutu da kuma wanda ya yi masa aiki na alkhairi to in ka shigo cikin ruhu na ibn al-qayyim al-jawziya shine yake faɗa cewa haddasa ghayru wahidin mimman kana gaira ma'ilin ila shaykh al-islam ibn ba ɗaya ba daga cikin wa'inda ma ba su da alaka da ibnu taymiya suke ta bani labarin cewa annahu ahu fil manami da mautihi bayan rasuwar ibnu taymiya an ga ibnu taimiyan a mafarki shi wannan mutumin ya ga ibnu taymiya a mafarki wa sa'alahu an shay'in ashkal alaihi min masailil fara'id wa ghayriha sun ga ibnu taimiyya sun tambaye shi matsaloli na farilla na addinin musulunci farali nake gaya muku ƴan uwa farali ake tambayan ibnu taymiya ibnu qayyim yace fa ajabahu bisawabi kuma ya bashi jawabi da ya dace har a ƙarshe yake ce ma fa hadha amrun ire-iren abubuwan nan fa la yunkiruhu ba zai yi inkarin sa ba illa man huwa ajhalun nas sai jahilin musulmai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 a cikin kitabul jihadi da ya ce mulukan alal asirra au misla mulukin alal asirra sai ce shakka ishaq a cikin kitabul jizya da ya ce arba'ina au sab'ina ya ce ya shukku fihi a cikin kitabul badi ilkhalqi da ya ce alhumma min faihi jahannama fabriduha bilma wa fi riwaya fabriduha bima zamzama ya ce shakka hisham ibn urwa a cikin kitabu a hadisul anbiya yace ibilu albaqaru alibilu yace shakka ibrahim ibn sa'ad a cikin kitabul manaqib da yace nawat aw wazna nawat yace shakka ibrahim ibn sa'ad a cikin kitabul tauhid wa tabqa hadhihi al umma fiha munafiquha aw shafi'uha yace shakka ibrahim ibn sa'ad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 anin ya tsaya ko man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqadha kaga wayannan riwayoyin su suke fassara mana audin nan ziyada man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqadha fa inna ash-shaytana la yatamassalu bi to kuma khilafi nan malamai da kuke dogara da su su fassara shi suke da yawmul qiyama al yaqadha din da yawmul qiyama su suna ce a ah, to ai in yawmul qiyama ne ai kafirai ma suna kallon shi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 wallahi har na mafarkin ba su yadda ba wayannan mutane wallahi har na mafarkin ba su yadda ba na mafarkin dafa in baka yadda ba su shi malamin su yake ce sai dai jahili shine zai inkari ga kurtubi yana ce in ba mulhidi ba babu wanda zai inkari mafarki a cikin musulunci to amma wallahi su ko na mafarkin ba su yadda ba ko na mafarkin yanzu zaka karanta masa yanzu ba na karanta masa na malamin su ba cewa ibn taymiya ya ga ma'aiki ya nakalci hadisi daga ma'aiki mun karanta musu amma ko shekara za a yi ba za ka ji su suna bayanin nan ba saboda me saboda ba su yadda ba ne to ba wai ba wai shi wannan bane ba su ba wai shi na zahirin bane ba su yadda ba har na mafarkin ma ba su yadda ba shi yasa duk lokacin da kace musu na ga ma'aiki sai su ce a wane siffa dogo ne gajere ne fari ne baki ne duk salo ne na rashin yarda wallahi shin cewa ma'aike maka sai an ganni fari zan kasance ni haka ma'aike ya ce maka cewa dai yayi za a ganni tsaya a nan ɗin kawai ta yadda za a gan shi ba kai ba ne za ka gawa mai gani yanzu an dole sai an gan shi da siffansa ai Allah ma ana gani a mafarki to ma'aike ce ra'aitu rabbi fi ahsani sura na ga Allah a cikin siffa mai kyau kenan zaka ce mana Allah ma a siffa kaza yake ba za ka ce hakan ba alamul khai alamul manam daban ne alamul misal ma daban ne shi yasa ma'aiki da kansa ya ga qur'ani a siffan azuma ya ga ilimi a siffan eh, nonon shanu ya ga kyawawan ayyuka a siffan ruwa ya ga kuma eh, musulunci a matsayin eh, igiya duk wa'annan sun faru a ganin ma'aiki ma'aikin a mafarkinsa sai ya ga ƙur'ani a shafinsa sai yana karanta ƙur'ani hakan tukunna za a yarda da cewa ya ga ƙur'ani ba haka ba ne, shi yasa ma'aikin da kansa shi ibnu hajar al-asqalani yake ce mana cewa duk a siffan da dai ka gan shi in ya tabbata shine to shine to wannan ziyada da alimam muslim yake faɗa cewa aulaka annama qadra Anifil ya kaza. malamai sun ɗauke shi a matsayin za'ida ne jumla ce wata jumla daban aka kara cikin hadisi to cikin malamai akwai malaman hadisi da suka tafi cewa za a ga ma'aiki zahiri kurukuru akwai ibnu hajar a farkon lokacinsa a cikin saifatul bari ya kawo maganan nan a cikin kitabu ta'bir inda ya zo kan fasar hadisi nan sai ya ce hadha mushkilun jiddan cewar fasayarani fil akwai iskali a ciki saboda me yace ce humila ala zahirihi in mun ɗauke shi a zahirinsa sa yace lakana haula'i sahaba wala amkana baqa'u suhba ila yawmil qiyamah to gani wannan maganan kafin ya samu tahkikinsa, yayi wannan maganan amma da yazo bayan tahqiqi ya tabbatar da ganin ma'aiki cewa za a ga ma'aikin a mafarki za a kuma gan shi a babin karama a farkin ka shigo cikin kitabu fada'ili sahaba na fatul bari da ya irga sahabbai wayanda za a ce musu sahabbai sai ya zo kan wayanda ba za su taba zama sahabbai ba Ya ce akwai wayanda suka gaggawansa lokacin tun tunda ba su halarce shi a rayuwarsa ba ko da sun ga gawarsa ba sahabbai bane sai kuma yace wa kazalika man kushifa lahu min al fara'ahu ala tariq karama ga kuma waɗanda daga cikin waliyin Allah aka buɗe musu suka ga ma'aiki suma ta babin karama suma ba za su zamanto sahabban ma'aiki ba ga al-imam suyuti shi ma ya wallafa littafi ta musamman ya zo da jumloli na malamai jama'a mustafida min al'ulama as-salihin al-muhaddisin ya ambace su kuma har da shi daga cikin mutanen da suka ga ma'aiki zahiri kurukuru ba za ka ce mana ba za a ga ma'aiki mu yadda da kai mu ƙi yadda da al'imamu suyuti ba ƙarya kake kai ubanka ma ƙarya yake ka ji ni da kyau ko ubanka ƙarya yake yi ta yaya al'imamu yi ya yi magana kai kana magana ta yaya mutum ya yi magana kai dabba ya yi magana fi sabilillahi mutumin da ya kai matsayin hujja a zamaninsa babu kamanninsa ya yi magana kuma ya faɗi cewa shi ma ya gani in yadda da kai gardin nan gardin banza in yi bar shi ai in nayi haka ko wallahi ko hankali na ban yi masa adalci ba ko hankali na ban yi masa adalci ba saboda ni ban gani ba sai in ce al-imamu suyuti shi ma bai gani ba wallahi ni ban gani ba amma ba zan ce shi bai gani ba ba ni ban ga ma'aikin zahiri ba amma imamu suyuti ya gani ko qur'ani dan shi dan na san ba zai yi ƙarya ba amma na san kai kana kana ƙarya baka gani ba wayanda mafarkinsu ko kuma a zahirinsu suka lokacin da suke gama aiki kana kana guri ne me yasa zaka ba su shaidan cewa ba su gani ba kai kai ƙaryan shi yasa kai ne makare shi domin ba za mu ƙaryata hadisin ma'aiki mu gaskantar da kai ba to wayannan mutanen fa wayannan mutanen fa abin nasu yana da ban mamaki domin su in sun zo a babin abin da ya shafi aƙidarsu ko zai taimaka ma aƙidarsu su zahirin suke ɗaukawa amma babin abin da zai ƙarfafa karamomin waliyai sai su ce a ba a zahirinsa ba misali fa a babin siffofin Allah ar-rahmanu alal suka ce a sai dai zahiri, haka ne ko amma a babin kuma yanzilu rabbuna azza wa jalla hina yabqa sulusul layli a saukan ne zahirin ake nufi amma da aka zo kan abin da ba akida ba ma'aike ce man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqadha suka ce a'a ba a zahirin sa ba wa kuke rainawa hankali hankalin wa za ku raina dan Allah to ba wannan shine farkon hadisin da suka fara inkari ba fa hadisin imrana suka ce samzan bai tabbata ba haka hadisu maliki dar wanda ya je gaban ma'aiki ya roki ma'aiki aka ba su ruwa ibnu taymiya yace bai tabbata ba a cikin qa'idar jalila fi tawassul wal wasila haka kuma Ali ism mufrad hadisin nan la taqumu as-sa'atu wa fil ardi man yaqulu Allah Allah ibnu taymiya yace law karrara al insanu ism mufrad alf alf marra ko miliyan ba zai amfane ka ba a gani a الجماعي أتارو أي ذكري قا حديثي أتشك مسلم ما قعد قوم يذكرون الله تبارك وتعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرتهم ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده حديث متواتر أما yin amfani da hadisin ba fa masu yin amfanin mafa ana ganin su 'yan bid'a haka kuma ga hadisi na laya na laya a sa laya a cikin musuluncin nan ga sahabbai suna sawa 'ya'yansu amma suka ce hadisin nan ina da littafinsu da ta haƙiƙin malamansu wallahi suna ce maganan sahabin nan kar a kula da shi ake cewa ka gani kuma to ga hadisai na tabarruki da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk ba su yadda ba dukkan su fa a tabarruki da yawun ma'aiki a tabarruki da ruwan alwalansa a yi tabarruki da gashinsa a yi tabarruki da wandonsa a yi tabarruki da rigansa a yi istishfa'i a sa rigansa cikin ruwa a sha gabawa wanda yake da rashin lafiya a bashi ya sha kuma ya warke duk ba su billahi ladi dukkansu haka kuma ga hadisin ganin mala'iku law kana qulubukum takunu kama takunu indi wa fi dhikri la safahatukum al malaika tilka sakinatu tunazzalu li istima'i sawtika fil qur'an wa law qara'ta la asbaha yanzuru an-nas ilayha la tatawara minhum dis sunna cikin bukhari amma ba su yadda ga hadisin isti'aza a cikin muslim amma ba su yadda ba dukkan su hadisai ne hadisan ahlul baiti din da suka mamayar su sun fi mayawa inna ibni hadha sayyid ba su yadda da cewa sayyidina hasan shugaban su ba hadisin tamruq marika inda furqatin min almuslimin yali qatlahum awla ta'ifatayn bil haqq a cikin bukhari ba su yadda ba حديث ويح عمار تقتلك الفئات الباقية بس يدبا حديث من كنت مولاه فعلي مولاه بس يدبا حديث ديك شيء لأعطين الراية رجلا غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله بس يدبا هبا كما يدكوك يدد حديث أين الله كما يدكوك يدد حديث إن أبي وأباك في النار kamar yadda kuka yadda da hadisin yanzilu rabb inna allaha idza arada an yanzila bi zatihi da kuka yi ikrarin cewa hadisin nan maudu'i amma duk da haka kuka yi ikrarin cewa ma'anansa sahihi a cikin majmu'ul fatawa to kamar yadda kuka yadda da wannan hadisan su ma a yadda da su a tafi mana wannan tanakudi ne ai wannan siyasa ce ba addini ba don haka duk lokacin da ka ji su suna ce maka a ah, ai in ka gan shi a siffa kaza balarabe yana da gemu yana daga wandonsa kaza sai ya zama ɗin izala za a gan shi eh? sai ya zama ɗan izalan za a gan shi ma'aikin eh to yanguwa bayanan suna da dama ina ji lokaci ya tafi ko eh, yanguwa yi mana haƙuri insha Allah za mu ci gaba da bayanin salatul fatihi wannan tabbatar muku muka yi ne na cewa za a gama aikin zai bada salatul fatihi to za mu yi bayanin salatul fatihi din makon gaban Allah ya yarda Allah ya sa mu dace wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin shay yayi mana addu'a mu tashi saboda lokaci yayi ko masha Allah barakallahu